الحمد لله الذي خصنا بخير كتاب أنزل وشرفنا بخير نبي أرسل القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى ملدزاق amma duk yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna sha hudu ga watan ramadan hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1445 wanda ya daidai da 24 ga watan uku shekara 2024 a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama a wannan unguwa ta lahu bayan gidan man dinawa a wannan gari na gusau wannan jiha ta zamfara inda muke gabatar da wato tafsiri na littafin allah wanda muke roƙon allah ta'ala ya sa ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce mi cikin wannan littafin Allah ka ba mu ikon yi na bari Allah ka samu bari da abinda aka ambata na rahama cikin wannan littafin Allah ka samu haɗu da shi duniya da lahira na azaba kuma muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu daga gare shi a kafin mu fara tafsiri a mun sha roƙa a nan gurin ba so ɗaya ba a cewa kamar yadda aka sani wannan jiha ta zamfara da sakkwato da kebi da naija da katsina suna cikin jihohin da suke fama da matsaloli na tsaro ƙarƙashin wannan ne kuna sane da cewa an je an kwashi ɗalibai 'yan makaranta a jihar mu kaduna wanda muka yi ta neman cewa al'umma su saka mutane ko su saka cikin addu'a don allah maɗaukakin sarki ya shiga cewa wannan lamari a samu a warware shi domin lamari na abin da ya shafi kananan yara ko mata in ya faru za ka ga ya fi daga hankali ko da a idan duniya ne so alhamdulahi bayan addu'o'i da mutane suka yi ta yi da kuma matakan da aka ɗauka tun daga ita kanta fadar shugaban ƙasa wajen abin da ya shafi jami'an tsaro ɓangaren soja da ɓangaren hukumar tsaro ta farin kaya wato hukumar dss da bangarorin jami'an tsaro 'yan sanda da makamantansu da civil defense ne dukkan dai bangarori an yi kokari allah ya saka musu da alkhairi ta uwa uba kuma shine mai girma gwamnan jihar kaduna shi sanata malam ubasani randa abin ya faru ina ganin kamar ranar ya dawo daga tafiya 'yan awanni da dawowarsa daga tafiya abin ya faru kuma bai zauna ba sai da ya tashi ya je gurin da abin ya faru ya jajanta wa mutane dangane da abin da ya faru ko shakka babu mu da muke jihar kaduna muka san irin yadda 'yan siyasa suke ta'amuli da malamai tsakani da allah a malam ubasani yana daga cikin wanda yake damuwa da al'amuran mutane damuwa da al'amarin ne yasa abin yana faruwa kuka ga bai zauna ba sai da ya tashi ya je garin ya zauna da mutanen nan ya lallashe su ya faɗa musu irin kalmomin da ake so shugaba ya faɗa wa mutane lokacin da iftila'i ya afka musu bayan nan kuma daga nan ya ɗauki dukkan matakan da zai ɗauka wajen bai zauna ba to haka ko lokacin da aka samu jarrabawa ta kuskuren bam da aka yi da aka ga kusan wannan sati biyun bai zauna ba haka yake saboda aka duk wanda ya saurari rakin da aka yi da shi ya ce daga faruwar abin musamman 'yan kwanakin nan kusan kullum sai ya waya da shugaban ƙasa sau biyu a kan matsalar wa'annan yaran su banda ma waya ina ganin tsakanin shekaran jiya na gan shi a fadar shugaban ƙasa da shi da chief of defense janar Christopher musa da shugaban ƙasan da shi kuma na san matsalar ce za ta kai shi to gaskiyar magana yana ɗaya daga cikin mutanen da suke saurarar mutane ya buɗe ƙofarsa wanda kuma haka ake son shugaba a ce lokacin da duk wani abu ya afka ma al'ummaka ka tashi ka yi iya kan dikikan ƙarfi kaga ka yi iya abin da za a yi kuma alhamdulillah kun ga daga lokacin da aka samu ibtila'in nan yadda ya shiga ya fita alkawarin da ya ɗaukar wa mutanen garin nan cewa in Allah ya yadda zai yi iya yadda za a yi sai an kubutar da yaran nan kuma ya yi iya ƙoƙarinsa sai da yaran nan yanzu aka kubutar da su da izinin Allah so muna godiya ga 'yan uwa da suka taya mu addu'a sannan muna ci gaba da neman addu'a ba gare shi ba shi kaɗai shi hususan muna neman addu'o'i gare shi don mun san cewa yana da shirye-shirye da tanaje-tanaje a kan jihar kaduna wa inna ma akwai wasu abubuwa da wanda bai san me ke faruwa ba in yana da alaƙa da mulki ba za ka sani ba amma in lokaci ya yi na bayani a sani za mu iya yin bayani don ya riga ya zama dole to muna buƙatar ba wannan matsalar ba kaɗai dukkan matsalolinmu muna neman a ci gaba da sashe cikin addu'a Allah ya taimake shi ya da hannunsa wajen warware dukkan matsalar da ake ganin tana da wahala ba shi kaɗai ba dukkan shugabanninmu suna da buƙatar irin wa’in addu'o'in da aka muna roƙon Allah subhanahu ta’ala Allah ya kiyaye aukuwar haka nan gaba a jihar da kuma ragowar jihohinmu Allah ka nuna mana ƙarshen waɗannan fitintunin Allah ka nuna mana ƙarshen su don tsarkin sunayensa wayannan su ne bayani a jiya mun koma mun ci gaba da tafsiri yan uwa ya kamata ku fahimci makasidu na tafsiri a wani abu da aka gadawa da mutane a nan kasar shehu usmanu da shehu abdullahi gwandu ko da suka tafi nan kasar sun ban tsarin karatu da karantarwa to daga baya sai wasu suka zo suka jirkita wannan tsarin diya utawil da shehu abdullahi gwandu ya rubuta sai da ya kusan shekara hamsin yana bincike kafin ya rubuta tafsirin da ya rubuta littafin ne aka ce aka rama kalla wannan littafin aya ya ɗauri shi ne ya dawo samaradin ɗin shi ya rubuta kifayatul du'afa usudan ya sake yin sa mujalladi biyu ya yi samaradin ɗinsa so yana so mutane su fahimci wani abu shi fa alƙur'ani ba zai yi ba Allah ya saukar da littafi a shekara 23 wani ya zo ya ce zai yi tafsirinsa a cikin wata ɗaya ya sauke ka san wallahi ba za a gane komai ba kuwa to wallahi akwai inda tafsiri haka ake yadda ka san dai sallar tarawi a war za a sauke daga fatiha zuwa nasi to tafsirin ma haka za a dinga maqasidu manufar da ta sa Allah ya saukar da littafin to sai an saukar da mutane daga kan wannan manufar to shi yasa zaka ga majalis da dama abinda ake so shine in an samu aranma wanda iya karatu kaman shi shikenan sai a nemo wasu kisoshi isra'iliyat masu mugun daɗi wanda za su dinga burge mutane sai a dinga haɗawa da su in aramaya ma ya ja aya kawai mai jan a guje mai fassaran a guje in an zo aka samu wata kisa kenan sai a tsaya a koro mutane kisa ko bata tabbata ba wata kisar ko da za ta taɓa mutuncin wani annabi daga cikin annabawan Allah wala haka za a koro wa mutane ita shikenan a yi nishaɗi in ta kuka ne a yi kuka ba gaira ba dalili a watsi to tsakani da Allah ba shi bane manufar da yasa Allah ya saukar da alkur'ani to wannan yasa ko an sauke ma tunda ai ana karatun ne a matsayin ibada dama daga cikin ma'anar alkur'ani shi ne ai almuta'abbadu bi tilawatihi dawowa za a yi a sake cewa bari a sake ɗaukowa daga farko to dan Allah na me za a yi ta gudu ba gara a tsaya ba gwargwado komai a iya kokarin wajen cewa a bashi haƙƙinsa yadda ya kamata to wannan shine ne da aka jiya za mu ƙarasa yau da izinin Allah akar makalla bismillah ya ayyuhar rasulu a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah ta'ala ya ce ya ayyuhar rasulu ya kai wannan dan sako ballika isar da ma unzila ilayka min rabbika duk abin da aka yi maka wahayi daga wajen ubangijinka wa in lam tafa'al in baka aikata haka ba fa ma ballakta risalatahu baka isar da manzancin Allah ba alwawu dinnan harfu isti'nafin ne mabniyun alal fati la mahalla lahu min al-i'rab in harfu shartin ne wa jazmin تجزم فعلين مضارعين الأولى فعل الشرط والثاني جوابه لم وعلامة جزمه السكون وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت والجملة الفعلية في محل جزم فعل الشر لم تند أنسى إن don haka fa'uwa fa'uwaƙi a fi jawabin sharɗi tun da mun sami in ma harfu na fayun ne mabniyun alas sukuni ballakta ballak fi'ilun madin mabniyun alas sukuni littisalihi ta ilmutaharrika wata ilmutaharrika tu damirun barizun muttasilun bi fi'ilin على الفتح في محل رفع risalata رسالة شين maf'ulun bihi منصوب wa huwa mudafun wal ha'u mudafun ilayhi in ko mun ɗauki qira'a na jam'i fama ma ballagta risalatihi to risalati sai zaman to mafulin bihi ne mansubun wa alamatu nasbihi al kasra niyabatan an al fathi li'annahu jam'u muannas salim da haka wannan jumla ta wa illam tafa'al la mahalla laha ma'tufatun ala jawabin nida'i jawabi ma'atufi ne akan jawabin kiran da Allah ya wa manzon Allah sallallahu alaihi sallama da haka wannan jumla ta fama ballakta ita ce fi mahalli jazmin sharɗi ko fi mahalli jazmin jawabin sharɗi wa jaza'uhu na wannan in ɗin da ya riga ya zo a nan gurin da haka sai ya zamanto muna da ƙira'a guda biyu a nan akwai ƙira'a ta aljam'u da kuma al'ifradu aljam'u shine wa illam taf'al fa ma ballagta risalatihi wannan ita ce qira'an nafi da ibnu amir da abubakar Allah subhanahu wata'ala a abin da muka karanto na kissar zaid bin harisa a cikin alqur'ani da ya tashi zai ba da shaida akan annabawa dama ce alladhina yuballiguna risalatil kana wanda a siyakin za a fahimci asali Allah yana magana da annabi Muhammad Allah ya faɗi cewa su annabawa alladhina yuballiguna risalatillahi wanda suke isar da saƙon Allah wa yakhshawnahu Allah kaɗai suke jin tsoro wala yakhshawna ahadan illa Allah banda Allah ba sa jin tsoron kowa wa kafa billahi hasiba shi yasa Allah sai ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum annabi muhammad ba baban kowa bane a cikin ku walakin rasulullahi saboda saƙon yake isarwa risalar yana ɗauke da ita wa khataman nabiyina kuma shine annabin da daga shi Allah ba zai sake turo wani ba shi yasa manzon Allah yake cewa inna masali wa masalil a min qabli misali na da misalin annaba wanda Allah ya turo kafin ni sai yace ce ka masal rajulin bana baitan fa ahsanahu wa atqanahu wa ajmalahu kaman wani mutum ne gina gida i ƙawata shi shi da haka sai wannan gidan da ya kyau ya zane ya ƙanƙaru faja'alan nasu ya tufu na waya ajabu na lahu sai mutane suka zo suka kewaye gidan tunda ko ina an gama sai wata kwana ga wani bulo ƙwaya ɗaya da ya kamata kawai a sa ginin ya gama cika waya ajabu na lahu sai su kewaya su ga ga wani gini mai bala'in kyau suna cewa kai ina ma a ce an cika wannan ginin da bulan nan da gini ya gama cika sai manzan Allah ya ce fa ana labinatu wa ana khatamun nabi ni ne wannan bulan kwaya ɗaya ni ne cika makin annabawan da ba wani annabi da zai ƙara zuwa bayana sannan haka za mu ga Allah ya sake haɗa mukamin risala manzanci da kuma ubudiya ya ce wa annahu lamma qama abdullahi annahu lamma qama abdullahi lokacin da bawan Allah ya tsaya ana nufin annabi Muhammad ya da'uhum wato ya da'uhu yana kiran mutane zuwa ga Allah kadu ya kununa alaihi libada sai ya zamanto sashen su kaman sashi ya hau juna saboda taron da suka yi sannan ya ce kul inna ma Allah ya ce ƙulka ce musu inna ma a da'u rabbi kawai zan bauta ma Allah ne sannan wala ushriku bihi ahada ba zan taɓa haɗa Allah da wani ba sannan ya ce mai in inni sannan ban mallakan muku amfani ko cutarwa mallakan amfani da cutarwa yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala ne

ce kulka ce inni lan yujirani ahadun lan ni min Allah ahadun baran iya tseratar da kowa a gurin Allah ba lokacin da Allah ya sayo masa azaba walan ajida min dunihi multahada sai ce illa balagan min Allah wa risalati abinda Allah ya turo ni in isar da sakon Allah ta hanyar wannan manzancin amma ka sani wa manya ya asillaha wa rasulahu kakka ga ya turo shi mutum ne ka rena shi ka ce ba za ka bi shi ba wallahi kana kin bin shi to abinda zai faru matsala ce za ta biyo ba da ka saba mai to fa inna lahu nara jahannama khalidin fiha abada sannan Allah ya sake faɗa a gaba ya ce alimul gaibi fala yadhhiru ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا الله شيني عالم الغيب مثلا غيب ولا يظهر على غيبه أحدا ba zai bayyana wani abu na gaibinsa akan kowa ba illa manirta damar rasuli sai wanda Allah ya zaɓe shi a matsayin manzo to akwai gaibin da in ya tashi zuwa ta fuskar wahayin qur'ani fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada sai ya ce li alama an qad ablagu risalati rabbihim Don mutane su san cewa ɗan saƙon ya isar da saƙon da Allah ya aiko shi da shi wa haqa bima ladaihim wa ahsa kulli shay'in adada da haka wa'annan ayoyin guda uku ya dace da ƙira'a ta jam'i Allah alladhina yuballiguna risalati llahi illa balagan min allahi wa risalatihi liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim sannan akwai kuma qira'a kamar yadda shi ne ke gaban mu fama ballagta risalatahu da wato mufradi wanda ita ce ragowar qira'ar saura Allah ya faɗa cewa idza da'atum ayatun qalu lan nu'mina Allah ya ce wa idza ja'atkum ayatu idan wata aya ta zo musu qalu sukan ce lan nu'mina ba za mu taba amincewa ba hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah sai an ba mu kwatankwacin abin da aka ba ragowar manzannin Allah sannan mu imani sai Allah ya ce musu Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu ai Allah shi yafi kowa sanin wa zai dauki manzanci ya ba shi yasa ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar Allah shi ke halitta shi ke ganin dama ya ce wani ya fi wani ma kana lahumul khiyara bayi ba su da zaɓi ganin damarsa ne ya saukar da ƙur'ani a makka da madina da haka in ka buɗe sai dai ka gama kiyatun da madaniyatun ba tun ba iraniyatun a ciki ko akwai ba tun a ciki ba kauliyahatun a ciki babu ganin damar allah ne ya ga dama wadda ganin damar Allah ne sabiru a makka yi uda a madina game da alfaza ke ta sabiru hudun akaramal ardu turbatan sai ce muhajir hu hada wa dalika ba ba'asu nan inda annabi ya hijira can kuma nan na inda aka aiko shi ganin damar Allah ne bai yadda a yarfa ba ko a ina sai a makka ganin damar Allah ne ya kaba a can to haka ya ga dama kuma ya ce annabi ya fi kowa haka ya ga dama kuma ya ce shi ne malaman balaga suka ce a cikin wannan jimla na wa illam tafi ma ballakta risalatahu shine wa illam tafi ma fa'alta in baka isar ba to baka yi aikin komai ba fa hiya ittihadu sharti wal jawabi mun munqati'un nadhr haythu arada al maula subhanahu wa ta'ala an yattahida لأن عدم تبليغ الرسالة أمر معلوم عند nasi. Allah yana so ya haɗa tsakanin sharaɗi da jawabin sharaɗi. kowa ya sani kuma in ba a samu fi'ilu sharɗi ba to babu jawabin sharɗi to da haka sai zamanto wannan sananne ne mustaqirrun fi'il afhami abu ne da ya tabbata a cikin fahimtar mutane annahu azimun shani'un wannan abu ne wanda yake yana da girma ba Allah ba ko kai ka ba wani sako ka ce je yi ma wani daga baya sai ka bincika abin da ka ba shi kai wani abu ya tsaya kan hanya akwai matsala ko babu akwai matsala ballantana a ce Allah ne zai ba da sako a ce kai wa mutane kaza sako da ya tashi sai dan kambaci wani abu sai basar sai ki isarwa akwai matsala ko babu to wannan abin dan ya zama tu yana da muni dan a nuna maka babban laifi ne wali anna adama nashri ilmi fil alam sannan rashin yada ilimi a duniya amurin yastaujibul madamma al'amari ne da yake wajabta zargi na sha faɗa na ce duk wanda ka ga ana bi ɗayan uku Allah ya mai ko ya baka kuɗi ko mulki ko karatu duk wanda bai ga wannan kasanto tabi'i ne ga wa'annan to idan Allah ya baka kuɗi ya baka ilimi ya baka dama ta mulki ya amfani da su wallahi in Allah ya baka karatu ka gane karatun jarabawa ce ba cin shi aiki ba kai ma da ka tafi lahira shikenan wanda ka karantar ya amfana wanda baka karantar ba shikenan kuma ba bari za ka yi ba a gada dan ba za ka mutu ba a zo ana rigima akan karatun ka wannan yace shi zai gaji fiqh da usulul fiqh a cikin a cikin karatun da ka bari wannan yace shi zai gaji qur'ani da ulumul qur'an da ka karanta a in ka gangare shikenan ka riga ka tafi shikenan to haka in Allah ya baka kuɗi ka fahimci mutane mu fahimci yadda fa Allah ya tsara duniya bai yi fa kowa su ya zama malami ba shi yasa aka zaɓo su aka sanar da su karatun don su sanar da wasu to haka bai yi ba kowa su ya zama mai kuɗi ko shi yasa aka samu wasu aka sa su su zama su ne dalaran da in an saku sai mutane sai su zo wajen sai su tara ko kuwa shine tsarin da zaran baka duk manyan mutane da nake mu'amala da su yana faɗa musu in mutum ya zo yana complain an dame yin wala kai haƙuri wallahi da talauci ya dame ka gara talaka su dame ka ba ka bana hagan wallahi malam kullum kullum ka dinga addu'a in Allah ya rufa maka asiri kana taimakon mutane to ka ci gaba da roƙon Allah ya rufa maka asirin da zaka ci gaba da taimakon mutane Allah ya ce wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan na jarrabu sashen ku ne da sashi a tasbiru eh yasa in kana da kuɗi Allah sai ya jarrabe ka da talaka wani kame alherin kame kame ran da baka yi mai koma gefe ya zage zage to in baka yi dan Allah ba ba akwai matsala ba akwai wanda wallahi da ka gan shi ya tuhu gurinka neman taimako wallahi ka san Allah ya turo shi ne jarrabe ka da shi jarrabawa ne so da haka duk wanda Allah ya ara wa dama akwai wani abu a hannun shi dala a dinga haƙuri da mutane su mutane masu nema da Allah su zama suna da kyakkyawan uslubi da daddaɗan zance wajen neman abu kai kuma da ake zuwa gurin ka nema ka yi haƙuri baina ashiyatin wadu haha in Allah ya ga dama sai ya mayar da sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama kuma muna kallo ya shafa ruwa. ko a nan za ku ba da misalan da kun san akwai inda da ba su da shi sun dawo sun yi kuɗi na fitar hankali na ke cirenin da ana ganin sun kai ko wani matakin da kamar Allah ba zai taɓa jarraba su da talauci ba har su mutu ba haka ba ne kuma kun san wa'inda suna da shi kuma sun dawo ba su da shi wannan dama wa ma zalika alallahi bi azi ba abu bane da zai gagara Allah to haka mulki da zaran Allah ya baka mulki abin da yake so shine ka zama inuwar da za ka yi adalcin da mutane za su sarara lokacin da za a samu wani ƙodagu mai ƙarfi ya danna haƙƙin mara ƙarfi a tashi amfani da ƙarfin mulki a karɓowa mara ƙarfi haƙƙin shi daga hannun mai ƙarfi wala da zaran aka kasa wannan da wanda ya samu kuɗi da wanda Allah ya ba karatu da wanda ya ba ku dama ta mulki wallahi in saka kin abin da ya dace da waɗannan damakin guda uku ran da duk mutuwa ta zo sun fi kowa da na sani a to kai ka fi kowa ne da zaran baka fahimci wannan jaraba ba ce to ka shiga uku to da haka sai ya ce fama suke cewa fama bida fama baluka bir risala idan wanda Allah zai sanar da shi ilimi in ya ɓoye ya ƙi tashi abin da ya kamata akwai matsala to don Allah ya wanda za a naɗa annabi manzo a ce isar da saƙon kaga shine mafi hadari da aka alal jaza a aina sharti sai Allah ya sanya ainihin sakamako shine ainihin sharaɗin li hamada madal ihtimam bit bitabligi dan ana so a nuna maka makurar muhimmancin tashi a isar da sakon Allah idan aka cewa ga wani abu wanda yake da alaka da sako kuma shi mai isar da sako in ba gwamnati kuke da shi ba shikenan faɗa kawai za ka yi duk wanda ya ƙi yadda in an haɗa a lahira ba zai shiga wuta ba sai an tsaya an tambaye shi an ce kai alami a cikin nazir wai da Allah baka jana wa'azi ba ne dole sai ka kara bayani ka ce eh to gaskiya ƙalubala kad ja ana naziru ya eh mun ji ana wa'azin nan amma muka ce ƙarya ne shikenan ka gani amma idan an haɗa abu biyu ga ƙarfin gwamnati sai a wa'azi in da wa'azi bai yi ba sai an baka kashi zaka dawo cikin hayyacinka sai an fahimta karfin gwamnati da a kowa waɗanda ba za a kai su aljanna ba sai an daddaure su wallahi ko kuwa shi yasa Allah da ya tashi sai ya saukar da abu guda biyu yace laqad arsalna rusulana min laqad arsalna rusulana kun ga Allah ya ce laƙada arsalna rusulana bil ce mukan aiko manzanni da hujjoji da dalilan da duk yadda ka kai ga musu sai dai ka yi musun da bakinka zai musu cewa ƙarya ne tunda ɗabi'ar ɗan adam wa kanar insanu shi in jadala amma wallahi zuciya sai ta yadda cewa abinda annabawan suka zo da shi daga gurin Allah gaskiya ne kamar yadda fir'auna ya Allah ya ce wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa bakin yi musu amma zuciya ta tabbatar da abin da ake faɗa gaskiya ne kun ga da yace laqad arsalna rusulana bil ce. da wannan ta fuskan yi bayani da hujja da dalili sai ya ce wa an a humul kitaba sannan muka saukar da littafi tare da su walmi zana da kuma ma'auni liyaquman nasu bil saboda mutane su tsayu da adalci sai yace wa zannan hadida haka muka saukar da bakin karfi fihi sun shadidun wa manafi'u lin-nasi da wani nassi zaka ja Allah da annabi ya ishe shi wani kuma sai naushi zai sa ya gyaru ba ka bane ai da ku gane yanzu ai akwai bannar da za a yi a garin nan da yadda za ka yi ta wa'azi sai dai mutane wanda ya ga girman Allah ya ga girman ayoyi da hadisan da kake faɗa na annabi ya sallama amma Allah ya mafi yawancin mutane wannan ba zai gamsar da su ba amma gwamnati na fitar da kara ta ce ta sa doka shi nan abin da kaiwa mutane kace su bari suka ki bari gwamnati in ta ce ta sa doka yawwa yana ga kowa ya kama gaban shi ko kuwa to haka to ba irin wannan ba shi yasa yace wali ya alamallahu Manyan yansuruhu wa rusulahu bil ghaibi inna allaha qawiyyun aziz to wannan yana ciki to da haka sai zamanto yana daga cikin waɗannan ababen da Allah madaukakin sarki ya faɗa Allah sai ya ce wallahu ya asimuka minan nasi Allah shi zai kare ka daga mutane da haka wannan jimla ta alwawu har ta inafin ne Allahu lafzul jalala ne mubtada'un ne marfu'un ya asimuka فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو وايد تريشيني الله وذا تريشيني النبي محمد سياكا أنفاني ضمير الكتاب والكاف ضمير النيل المخاطب مبني على الفتح في محل نسب مفعول به والله يا أسيمك من الناس الله زي كاري كدغ متعني da haka jumla ta fi'ilun mudari ya asimu kaminan nasi fi mahalli rafin khabar mubtada na lafzul jalala Allahu domin ma'anan asima ya asimu asaman wa ismatan fahuwa asimun wal maf'ulu ma'asumun akan ce asama lahu abdahu min kulli makarufin shine idan hafizahu wa sanahu idan ya kiyaye shi ya tsare shi ibn al-falis dai daga cikin malaman lugha yana cewa al-ainu wasadu walmimu sai ce asalin sahihun ya dullu ala imsakin wa man'in wa mudazamatin yana nuni akan riƙe abu da hanawa da kuma lizimtar abu wannan Allah ya faɗe shi a cikin ƙur'ani ya ce qul man ya ladhi ya'simukum Mm. Allah ya ce kulka ce musu man dalladhi ya asimukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahma kaga sai an kama da an ya waye dai tsare ku sannan haka Allah madaukakin sarki yake faɗa wa ya qawmi inni akhafu alaikum yawma tuwalluna yawma haka annabi nuhu yace qala sa'awi ila jabalin والذين كسبوا السيئات جزاء السيئات والذين كسبوا السيئات جزاء ta'ala kun ganin da yake cewa yau matuwar luna mudbiri na malakun minallahi min asim ka asim a nan gurin ismul fa'il ne sannan za ka iya ganin shi da siga ta ismul fa'il ma'anarsa ismul maf'ul kamar yadda ya ce ƙala sa'awi ila jabalin zan tattar zuwa ga wani dutse ya asimu ni min alma wanda zai tsare ni daga ruwan nan ƙala sai ce la asima yauma la asima da ma'anar la ma'asuma yauma ba wanda za a tsare yana daga cikin kurakuran da wasu suka yi ta yi wajen fassara alkur'ani wanda suka dinga fassara kalman sahir a kur'ani in una illa rajulan mashura kaga mashura ismu maf'ul ne ko amma ba ma'anarsa ismu maf'ul illa rajulan mashura sahir suke nufi to kana iya ganin ismul fa'il amma ma'anarsa ismu maf'ul sannan kana iya ganin ismu maf'ul ma'anarsa ismul fa'il sannan shi kansa ismul fa'il din yakan fita daga ka'idarsa ya shiga wasu babubbuka sun kai guda bakwai wanda wannan mahallinsa ɗaliban luga ne sannan Allah yake cewa wallazina kasabu sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah sai ya ce malahum min Allah min asib to da haka zaka ga haka wannan haka Allah ya faɗa cikin suratu yusuf cewa qalat fa zalikunna alladhi lam tunani ولقد راوته عن da haka kun haka ta ce wala ƙadira wattuhu an nafsihi fasta a sama sai ya kare kansa ya ƙi yadda ya afka abinda nake neman ya afka da haka sukan ce al'ismatu malakatun ilahiyya wata baiwa ce da Allah subhanahu wa ta'ala ke yi wa ɗan adam tamna umin fi'ilil ma'asiyati wacce take hana shi afkawa cikin saɓo walmaili ilaiha da kuma karkata zuwa ga saɓon ma'al alaihi tare da yana da ikon yi amma Allah ya sa mai wata kariyar da kuma zai faɗa ciki yayi ba da haka yana daga cikin kususiyar da annabawa suke da ita guda tara shine bayan wahayi to sannan Allah ya tsare annabawa ijima'in malami duk wani laifi da aka ce maka kaba'ira ne babu wani annabi da zai maka shi inda malamai suke da sabani akan abin da ya shafi muhalli na saga'ir ne suna yi ko ba sa yi to shi kuma saga'ir ƙananan laifi sharaɗin da Allah ya sa cewa in ta ka kaba'ira matun hauna anhu an ku shi karamin laifi ko in dai ka ne daina babban shi karamin ba ma sai ka ce a yafe ba Allah ya ce za mu yafe sai ya sayyi'atukum sannan akwai al'isma da ma'anar riba zauja zaujiya alaƙa ta aure ya hullahu zauji mata sha'a namiji ya ga dama ya kwanci alaƙa duk sanda ya ga dama hakanan ita ma mace tana iya kwancewa in ta sa sharaɗi kafin ta yi auren wanda shine abin da Allah ya ce wala tumsiku bi ismil kawafir wanda wannan shine abin da ake nufi ya tabbata cikin littafin albaharul muhi na abul hayyan wanda ya rasu hijira 745 yace wallahu ya asimuka minan nasi ay la tubali fit biligi. kada ka damu ci gaba da aikin Allah kawai fa inna Allah ya asimuka falaysa lahum tasliqun ala qatlika la bi mu'amalatin Allah subhanahu wata'ala zai tsare ka ba za su samu dama a kanka ba ta hanyar wai su kashe ka duk wani taro da za a je a yi na mitin na sirri a zo a tattauna a nemo to wake da dabara wannan ya ce to na da dabara iri kaza ta kufa kaza za a taho in an yi za a gama da shi Allah ce kakka damu ci gaba duk su gama taron a iska ba abin da za su yi wallahu ya asimuka minan nasi wala biktiyarin ko kisan gilla shi kisan gilla a zo maka ta san da baka taba tsammanin da ta inda za a zo maka ba a mamaye ka a kashe ka kamar yadda aka yi malam jafar Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama ke sa wani malami yake ta agutilla fil mihrabi shaykhun fadilu zulman wa udwanan wa zalika jafaru to wannan shine kisan gilla wala bilisti ila'i alayka bi akhdin wa asrin ko ta hanyar su fi karfin ka su zo su kama ka su mai da kai fursunan yaƙi Allah ya ce duk ba za su iya ba al bagawi a cikin ma'alimut tanzil yace ya hafazuka shine wa uka minan nasu. fa in ƙila alaisa qad shujja Ya ce in wani ya yace a ah, to ai a uhudu kowa ya san ya faru an fasawa annabi kai an karya masa haƙura ruba'iya an cutar da shi me ma'anan wallahu ya asimuka minan ya ce ma'anahu ya'simuka min al-qatl fala luna ila qatlika Allah zai tsare annabi daga kisa amma wasu ababi na jarraba suna iya samun shi shi yasa Allah ya ce latubulawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kasira Da wannan abin da ya faru yana cikin cutarwa mai yawa wacce dama Allah ya ce sai ya jarrabi annabi da waɗanda suke kan tafarkin shi shi yasa kaga Allah yana cewa annabi yana bashi hakuri cewa wala qad kudbar rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzibu wa uzu kaga cewa an ƙaryata su suka yi hakuri aka cutar da su dalili ne shi ma za a cutar da shi wa uzuhum suka aka cutar da su suka yi hakuri har sai da taimakon mu ya zo musu in ji Allah sai ya ce wasu malamai sun ce wannan aya ta sauka ne bayan an riga waƙi al'udu ta riga ta faru saboda wannan surar madaniya ce tana daga cikin ƙarshe ƙarshen abin da ya sauka wasu ka ce wallahu ya kussuka bil ismati min bainin nasi Allah zai keɓance kada kariya tsakanin mutane kuma duka guda biyun Allah ya wa annabi ya tsare shi daga kisa sannan shi kaɗai ne wanda al'umma ta yi ittifaƙi cewa ma'asumi ne bai kuskure Allah ya ma annabi wannan da haka muke da itiƙadin maganarsa kuma ba za a yi mata mu'amala irin magana kowa ma daka duk wanda ya faɗi magana ta ci karo da ta annabu kowa ya Allah bai aiko shi ba mun aje mai kayan shi in ka ce an rena shi mu ce kai kuma ka rena annabi dan cewa muka yi ga magana annabi kai kuma ka ce ga magana shi an yi magana ka ce an rena shi kai kuma ka rena annabi shi kenan kawai ha gani abinda wannan yake so ya nuna kenan ha gani dan dai lawazim kalizim ta ma mutum abu da lawazim ba shi da kyau amma wallahi lazimin maganar in an ce annabi ya faɗa ka ce malam wane ya faɗa ka ce an rena shi shi yasa aka ce ka ce don me za a ce malam wane ya yi magana to kai kuma ka rena annabi kenan eh kuma ina faɗa da kyau su ji ba wani malami wallahi da annabi ya rabu da shi ya samu daraja duk wanda za ka ɗaga wallahi shi ya rabu da annabi ya samu daraja ta ya za a zo magana ga ta a fili kawo min wata aya da Allah ya ce wani malami na wata maza ba Allah ya ce zan kare ka ballantana sa ta samu kariya ballantana shi ya samu kariya irin wadda annabi ya samu ba wallahu ya ka minan nasi da haka a cikin tafsirul manar ce wal muradu bin nasi wasu suka ce abin da ake nufi da mutane nan shine ana nufin kafirai amma zance na gaskiya lafazin annasu kowa ya shiga ciki duk wanda zai zo da ƙasa don bari zai zo ya kashe annabi to Allah zai kare shi daga mutane yana daga cikin aƙidar shi a da na sani yau ma na karyo kwana da rediyo na samu kumuriyoyo su fa yan shi'a a aƙidar su fa cewa na na Aisha da Hausa da Abubakar da Umar su suka kashe annabi ba su suka sa fojin wannan tun ana yi da larabci yanzu muna da shi da Hausa sun faɗa sun dai sun ɗauki wasu hadisai a bukari ba haka hadisan suke ba duk abin da ɗan shi'a zai faɗa ɗayan uku ne ko ya ƙarya ko ya kawo abin da bai inganta ba ta fuskar hadisi ko tarihi ya kafa hujja da shi ko wani abu ya faru ya ƙara ya rage don ya cimma buƙatar shi bai wuce haka lokacin da muka yi muƙabala da wani ɗan shi'a kan matsalar gadon na na fatima to ya yi karatu a gefe ya ce su suka kashe sai na ce masa to yanzu dai gashi dan gudun na na fatima ta taho neman gado ku ya ce na ce ai ka faɗa ka ce da abubakar da umar da aisha da hafsa su suka kashe annabi ya aka yi na na fatima ba ta zo neman ba ta zo neman jinin annaba da aka kashe shi ba ta zo neman gado ko dai ya zama ƙarya kake yi makaryaci ne kai wancan abin da ka faɗa a gurin karatu ba a yi ba in ku ya tabbata an yi to yanzu abin da kake so ka nuna wa duniya na na fatima dukiyar annaba ta damu da shi ba annabin ba shi yasa sai a kashe shi ba ta taho mu mutalabar jinin shi ba amma ta taho me wala wannan shine ilzamin da na nabi sau da aka ba yadda za a yanzu da Allah da na Aisha da Hafsa da Abubakar da Umar ba suna cikin annasu ba da Allah ya ce wallahi ya shi muka minan nasi in Allah ya bari kuma suka zo suka kashe annabi alƙawarin da ya mai a ƙur'ani ya cika ko alƙawarin ya zama ƙarya bai cika ba to su a gurin fa wallahi abin da ke rubuce a littattafan tafsirin su in ka je suratul tahrim haka za ka gani in ka zo ƙarƙashin a fa in mata au qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala haka za ka gani cewa kashe annabi akai wannan shine kuma waɗanda suke bibiyar mu a baya su yi raddi in yi a yi munazara sun san cewa akwai waɗanda sun zo da wannan shubuhar kuma na zo na warware ta na ba su amsa akan wannan shubuhar da suka kawo to wannan shine da ka ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwin yace wallahu ya asimuka minan nasi fala'alla alladhi haddathat bihi aisha yace ba mamaki abinda na isa ta ba da labari anna anna allaha akbara rasulahu bi annahu asamahu minan nasi Allah ya ba annaba labari ta ya tsare shi daga mutane falamma hakahu rawi hakahu bi lafzil waqi fi hadhihi aya fata'ayyana at-ta'wil ala al-ihtimal al-awwal fa imma an yakuna sababu nuzuliha qadiyya mimma jara dhikruhu fi as-sura fa hiya ala watirati qawlihi ta'ala har zuwa doguwar maganar da shi ibnu ashur yayi a cikin at-tahriru to da haka sai ya zo ya dinga kawowa cewa wa hadhihi al-isma allati wu'ida biha rasulullahi wannan ismar da aka wa annabi alƙawari qad takarrara wa'aduhu biha fil qur'ani Allah ya dinga maimaita ta a cikin qur'ani fa ba guri ɗaya ba da lafazi mabambanta a cikin suratul baqara Allah ya ce wa annabi fa sayakfikahumullah fa sayakfikahumullah sannan ya faɗa a suratul zumar ya ce alaysa Allahu bikafin abdan alaysa Allahu bikafin abdan mhm. sannan Allah ya ce inna kafainaka almustahzi'in sannan ya ce wa idh yamkuru bika alladhina kafaru wa idh sannan ya ce illa tan suruhu faƙad na sarahun lau يقول صاحبه لا تحزن إن الله السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم قلنا الله ياتي ومن ذا الله فسيكفيكهم الله da sannu Allah zai isar maka a kansu sannan Allah ya tambaya ce alaisallahu bi kafin abda ashe dan Allah Allah bai isa wa bawansa ba kai wani gurin cewa ma ya ayyuhan nabi hasbukallahu Allah ya ishe ka sannan ya ce yace na na kal hazi'ina wanda suka yi maka izgiri ma sai da maka isan maka a kansu sannan ya ce wa idh yamkuru kalladi na kafa ka tana lokacin da kafare suka zauna ana ta cire mitin din ya za'i wasu suka kawo shawara da tuka. suka ce a ɗaure ka wasu suka ce au kutuluka ko a kashe ka wasu suka ce au yukhrijuka ko a kore ka daga garin da kake wayamkuruna suka shirya dabarar da za su cutar da annabin Allah wa yamkurullah Allah ya shirya dabarar da zai kubutar da annabin shi wallahu khairul makiri to shi yasa Allah ya tattara ya ce kai bari ku ji illa tansuru in kowa ya kama hannu ya ce ba zai taimaki annabi ba Allah ya ce faqad nasarahullah Allah ya riga ya gama taimakon annabi ma tun lokacin da suke su biyu illa tansuruhu faqad nasarahullah id akhrajahu alladhina kafaru saniyas ne idhuma fil gari idh yaqulu li sahibi al-imam an-nawawi a cikin al-minhaj a mujalladi na ɗaya shafi na 210 yace wa qad za'amat ar-rafidatu yan shi'a sun fada anna umar radiyallahu anhu inma wafaqa ababakarin taqlidan wato umar ya dace da abubakar ne ta fuskar taqalidi wa banau ala madhhabihim al-fasid suka gina akan mazhabar suɓatacciya? fi wujubi ismatil a'imma cewa a'imma isne a shari'a guda goma sha biyu yadda annabi yake ma'asumi bai kuskure suka ce haka aqidar ahli sunna ba wani mutum ma'asumi in ba manzon Allah ba shine sai ya ce wa hadhihi jahalatun zahira wannan tsantsar jahilci ne ai sun mun buga ni da su sun sani akan maganan isman na tabbatar musu da ƙarya ne a addinin shi'a ma 'yan baya ne fa suka yi da auri wannan isma wanda suka zauna da a'imma kamar yadda suka faɗa suka karɓi addini daga gurinsu amma na shi'a ba na musulunci ba ba su da wannan aƙidar ta isma ba daga baya ne aka ƙirƙiri aƙidar shi yasa bambancin addinin shi'a da na musulunci wanda ahlus sunna suke kai mu addinin mu yana da alaƙa da khairul quruni zamanin sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina duk abin da bai zama addini a wancan lokacin ba ba zai zama addini ba ila yawmil qiyama amma su kana iya samun aqidar da magabatan su ba su santa ba sai daga baya aka kirkiri aqidar sannan sai aka zo kuma aka ci wai an yi ijma'i kuma aqida ce haka ake ciki an yi ijma'i aqida ce to da haka sai yake cewa wa hadhihi jahalatun zahira minhum wallahu a'lam qawluhu sai kawo maganar ruwaya da ci gaba da magana ƙarshen aya sai ce inna allaha la yahdil kafirin Allah ba zai shiryar da mutane kafirai ba lokacin da suka kulla wata dabara ta suna su cutar da annabi to Allah ba zai taimake su akan wannan shirin nasu ba laka inna harfu nasbin wa tawkidin wa ta'alilin wa mushabbahun bil fi'li lafzul jalala ismu inna la harfu nafiyun mabniun ala sukuni yahdi fi'lun mudari'un مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء لأن الياء وتيسأل ظهور الضمة عليها وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو القوم شين مفعول به منصوب وهو منقوط الكافرين شين نعت جملة إن الله جملة لا يهدي القوم الكافرين إتت في محل رفع خبر واتو إن sannan jumla ta inna allaha la mahalla laha isti'nafiyya da haka sai ya zamanto wannan shine da aka rufe da shi da haka malamai suka ce fassara guda biyu inna allaha la yahdi al kafirin shine ba yadda za a yi ka mutu akan kafirci gobe a je alkiyama kuma Allah ya dora ka akan hanyar aljanna a ce ka tafi shine la yahdihim ila aljanna na biyu shine la yu'inhum ala bulugi gardihim ba zai taba taimakon su ba akan su. da suke shirya falalin wajen su ga sun kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ba zai taba taimakon su akan wannan ba wannan ke da da haka shi yasa ibnu kasir yake cewa inna Allah la yahdil qawmal kafirin shine ai ballik anta ka isar kai dinnan wallahu huwa alladhi yahdi man yasha'u wa yudillu man yasha'u Allah shi ke shiryar da wanda ya ga dama ya batar da wanda ya ga dama kama ƙala ta'ala laisa alaika hudahum walakin Allah ya hadi man sha wa qala fa inna wa alaina aikin ka kauka isar da sakon hisabin yana gurin ibnu ashir yace wal muradu bil hidayah huna tasdidu a a'mali abinda ake nufi da shirya anan daidaita al'amuran su samu daidai wa itimamin muradihim da kuma cika muradinsu aikin da suka tsara shine shiryar a nan. na sun shirya wani abu suna so wanda za ta ba su damar shirin da suka yi su kashe annabi to wannan shirin kan ina Allah ba zai taba ba su dama ba Allah sai ya tarwatsa shi sai yake cewa fa huwa wa'adul li rasulihi wannan alƙawari Allah ya wa annabi bi anna a'da'ahu la yazaluna makhzulina maƙiya manzan Allah ba za su gushi ba Allah yana tabar da su la ya taduna sabilan li khaydir rasuli wal mu'minina lutfan minhu sai ya ce ta'ala wa laysa al muradu al hidayah din ba ana nufin cewa Allah ba zai shiryar da kafirai ba a'a tunda sau nawa kaga kafiri ya dawo ya musulunta ana samu ko ba a samu to a irin wannan da dole ka fahimci a siyaki me ake magana a nan gurin da haka hidaya a nan gurin abinda suka shirya na su kai zuwa ga kashe annabi shine Allah ba zai taba shiryar da su zuwa ga wannan abun ba amma wanda yake ba musulmi bai dawo ya musulunta Allah shiryar da shi ba shine abinda ayat take magana a kansa ba Allah madaukakin sarki ya sa mu dace akwai abinda ayat ta kunsa